masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili inda muke karanto muku littafin na rashin sani wanda ya usman jidda ta wallafa kuma al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa ni kuma muhammad umar kai gama nake karanto muku shirin da ya gabata mun bar sana'a inda ta zaro ido a firgice ganin miss call ashirin da biyu na su daidai da ziyar da zafaran jikinta na rawa ta dalin nan ba gani yadda jikinta ke tsuma ya sa hankalin kula tashi ta ce lafiya dai ko wata amsa mata ba ta ci gaba da kiran arif hello sister ina kika shiga ne muna ta kiran bacci nake ya arif yanzu na kai kiran ku eh muna hanyar da matar ne cikin tashin hankali da rudewa ta ce da gaske wallahi Allah mun taho kai da suwa gaba ɗayan mu dida Abu Ziyad Zafaran da Idrak sai kuma ni nan muka dakata wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba iska ta fara hura haɗi da cewa hello hello ya ari ba jin kafa. bari na sake kiran ka ta faɗa haɗi da kashe wayar a matuƙar zana kulut ke kallon sana da alama tana neman ƙarin bayani ne ke gaba ɗaya mazan family sun tafi da maturu ta yi magana cikin zaro ido da tsantsan tashin hankali murya na rawa kullum ta ce wace da maturin da matar da muka musu karya ta faɗa tana zama bakin gado game da ɗora hannunta duka biyun haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu me mafita kullu ta faɗa tana zariya cikin ɗakin ya tsanta a baki tana cizawa kiran dida da ya shigo ya sa su kallon juna su cikin tension babu wanda ya iya furta ko da kalma ɗaya ki fikin karce katin su yi zargin wani abu kullu ta faɗa rike da kogunta hannunta na rawa ta fikin cikin karfin hali ta daure ta ce assalamu alaikum ya gida 'Na lafiya lau alhamdulillah muna ta kiran ki tun 'Ba ke fikin ba yana cikin mota ne bacci ya ɗauke ni kuma wayan na cikin jaka ta faɗa idan ta kan hulot wacce take tsaye gumi na karyo mata danganin asiri na niyyar tonuwa jin abin da sana'a ta faɗa ya sa ta kallon sana'a da idanuwan ta duk waje kamar na mujiya DJ ya ce mota kuma eh didi je mun yi magana da abu na ga ran shi ya mugun baci ne ta kiransu bai fikin ba hakan ya sani tahowa dan dama mun gama komai cikin zakwali da ya ce kina nufin kina hanyar kano yanzu ya eh, na kusa a gida ma mun ma shigo cikin gari ta aikon mun yi saɓani da mu ga munan mun yi tafiya ta kusan wani awa dariyar karfin hali tace ce ba ko ka ɗaga mun hankali na taho ba babu shiri amma ai babu damuwa akwai fantsina ku karasa sai ku gaisa kai kula ta lafiya haɗi da tije haƙura jin sana na neman ɓallo ruwa me kuma zamu je mu bayan wacce zamu je domin ta ta taho ta ya fito kulut ta zo kusa da ita ta mata alama da ta hura iska a cikin wayar aiko da karfe kulut ta shiga hura iska ni da bana jin ka ta fara tsinkewa idan na isa gida za mu yi waya tai maganar tana rarraba ta to to shikenan kuma ga mu nan yanzu za mu juyo kashe wayar ta yi haɗe da dafi kanta ta furzar da iska daga bakinta ganin kullum na niyyar yi mata magana ya sa ta soke fuska ta karasa haɗa kayanta ta shirya tsaf ta ja troli ɗinta jikin kullum na rawa ta biyo ta falon mai sana dakin ɗan ƙara jira kaɗan don kar su ga kin ya saurin komawa a yana ɗin zanta ta faɗa ba tare da ta kalle ta ba kullum na ƙoƙarin yin magana ta ɗaga mata hannu ta ce na kulut lokaci bai jira sai dai mu jira shi cikin marairetuwa kullum ta ce but please but please what what do you want again and what do you mean to me the game is over ya kulut wasa ya kare mu rufe wannan babu mu buɗe wani kuma yanzu kuma yana hannunki idan kin ga dama sai ki sa shi ya sake ni ban gane komai yana hannuna ba yes of course everything is in your hand Tabaka tana jan trolling murya kullu ta ɗaga ta ce karki manta kina da aure a kanki so karki rinka daitin samari banza sana ta mata ta fice daga cikin harabar gidan cikin tsatsan bakin ciki waje ta samu a kofar gidan kulut ta zauna ta ci uban kuka ta gode wa Allah kana ta miƙe mai daidaita ta tare ta ce please ka kai ni inda zan hau mota da maturu tashar Kano layin ya kai ta ta biya shi mutane na ta tambayar ta inda za ta bata kalli kowa daga cikin su ba ta koma gefe ta yi nan namba abu bugu da ya fikin ina ta kiran waya kutun azu na kasa samu ku maybe mun zo inda ba network na duka kamar harkun sauka ko eh saukan ku kenan yanzu haka muna tashi na rasa abin hawa ne ke ki tsaya nan bari na turo direba ya dauke ki ta amsa da to ta kai sata minutes tana jira kafin direba ya karaso ayi hakuri manyan gobe garin ne da slow murmushi kawai ta masa bata ce komai ba har suka isa gidan bata ce kala ba tun daga harabar gidan ta soma kwala in gidan kira jojo mamu antalan aros sima ikon Allah yau muna da manyan baki kenan halanta magana tana fitowa ga na fana dawo masu murna gani na yi, ta masu black storm ma karni na zo to maganar ne sarkin bakan magana te maganar suna shiga faɗin mamu garin mama zaune a falo ya sa suna buɗe baki cikin mamaki ta ce kina falo kina ji na amma kika shiru kuma kawai zainab ta ringide ringide muna jerin gwanan tareki baki ta take ta ce an tala mu koma ban zama cikin gidan nan tunda ba a so na ta faɗa cikin shagwaba aya haka kuwa yar abu da didi ai an maye mu koma kawai ban zama gidan jojo ko gidan zan koma ta faɗa tana jin tsolin to fa ashe masu gidan ne suka dawo ake kwala mana kira haka kallon su ta haɗi da taɓe bakinta ta tace sai yanzu aka gada mu zuwa taryata ke fa matsalar ki kenan ba abin arziki da ke daga dawowar ki har an fara rigima da ke an ta halan mu tafi kin ji kyale waɗannan ban zama an dai ba abin hakuri ba tai maganar idan ta kan mamu Kiftan kuma tana jin mugun so da kaunar tafiya da baya tana ƙara ganin girmanta mutuncinta da kimarta Allah kaɗai san mai sana ke ji cikin zuciyarta daurewa kawai ta yi don kar matan yayyansu su fahimci wani abu amma ji take kamar ta ta kuka tana ihu babu abin da ya mun ta cikin ranta sai tsantsar jin tausayin mahaifanta mamu da abu da suka yi muguwar yadda da ita wanda a koyaushe suke kyautata mata zato tunda take da su basu taɓa taɓa mata wani abu na rashin adalci ba kullum ƙoƙarin su bai wuce su kyautata musu sanya su cikin farin ciki kullum bakin su cikin yi musu addu'a da sanya musu albarka haɗi da faɗa alherin su suke wata taɓa jin sun faɗa haibansu ba amma ita gashi ta yi masa rashin adalci ta ruguza dukkan yadda da suka da ita ta ci su ta watsa ƙasa cikin idanunsu bata ba su dama da su a ta ba bata ba su damar sauke nauyi da amanar da Allah ya ba su tata ba ta hana su dama awar da ita da kansu jin halan na cewa zauna nan na kama kishakin ji sista yawa masu special auntie ai dama ke kin iya saukan baki har da sima ba su kula ta ba suka da mamu ta amsa cikin fara kana suka zauna ana hira da su halan ta kalli sana ta ce kin san fafu ya rasu kuwa sana da ke neman hanyar kuka dama ta samu hanyar da za ta fakkace ta shiga rusu kuka kamar ta zai fita shiru suka gaba gaba su suna kallonta mamu da kallo ɗaya ta mata ta san akwai abin da ke damun ta Ta kura mata ido don ta tabbatar ba kukan mutum fafu kaɗai take ba ta hango ban damuwa bakin ciki kunshe cikin kwa'idanta sosai jikin halan ma ya mugun yin sanyi dan ita ma ta san sana daidai gurgudu akalla yanzu sun kai tanyar sanin juna yanzu take ta fara zargin akwai abin da ke damunta amma arus ba su fahimci komai ba halan ta miƙe rike da hannun sana ta ja ta bedroom ɗinta mama ta bayansu da kallo zaunar da ita ta saman bed sana tana kuka Halan ta dafa ta ta tace ki hakuri ki wanka ki huta kin dai kai ta daga mata kana Halan ta fita haɗi da ja mata kofar ta ribe suka koma falo suna hira gaba ɗaya hankalin mamu na kan sana Allah Allah take su fita ta je gare ta sai da suka hira sosai kana ta fita a hankali mamu ta miƙe ta shiga bedroom ɗin sana iske ta ta zaune ƙasa ta kifa kanta saman bed tana rasga kuka haikan kamar ranta zai fita cikin sanyin jiki ta zauna a kan gadon haɗi da sanya hannunta saman bayan sana me ke damun ki sana tunda na ganki na san akwai abin da ke damun ki kanta da ke kifa ta ɗago ta ɗora saman ma mamu ta rungume ta tana ci gaba da kukan ba tare da ta ce komai ba <clears throat> wa daban ce babu wanda ya fuskanci halin da take ciki sai mahaifiyata ta faɗa cikin ranta sana mama ta kira sunanta hankali da duniya babu wanda ya fi ni cancanta da ya san damuwarki da matsalarki sama da ni da ni na haife ki cikin kuka sana ta ce ba komai kawai mutu babu ce ta ɗaga min hankali shiru ma mu ya da kafe ta da ido tana karanta yanayinta kafin ta ce kin tabbatar babu wani abin bayan wannan kanta ta daga alamar a ba tare da magana ba wake to ki tashi ki wanka ki ci abinci sai ki kwanta ki huta to ta ce cikin sanyin murya har mama ta dora hannunta akan handle din kofa za ta bude sai ta juyo ta ce me ya hana ki zuwa lokacin da kullu ta yi abubuwa ne suka yi min yawa a lokacin kin tabbatar babu wata matsala tsakaninku murmushin yaƙe ta ita ce haba mamu ai babu abin da zai shiga tsakanin mu insha Allah Allah ya sa mamu tace tana fita kanta ta mai kan gadan ta kifa ta ci gaba da kuka ga mu wakewar tar da ta dame ta ashe dama saboda tana ganin sa kullum ne yasa ta dan samun sauki hawayen da ke zubo mata ta sanya bayan hannunta ta goge kana ta miƙe ta shiga bathroom tana cikin shiryawa ta jiyo muryarsa abu da didi sun dawo cikin murna ta karasa shiryawa ta fita da gudu ta rungume didi tana cewa i miss you so much my didi kanta ya shafa yana murmushi ce i miss you too dear dota ta girma yanzu saura aure abu ya murmushi haɗi da cewa kamar ka san abin da ke raina kenan baki ta turo haɗi da cewa aure ni dai ba yanzu ba duk suka yi dariya to bayan wata ɗaya kusan kullum sai abu da didi sun yi wa sana magana aure wanda hakan ya masifa ɗaga mata hankali don ta san ba a yin aure a kan aure gashi idan ta kira namba kulot ba ta shiga kwata-kwata sana na zaune a falo ta tagumi idan ta na kallon kasa harbe shigo ya zauna kusa da ita haɗi da dama ta ce me ke damun ki sister hajjiyar zuciya ta sauke haɗi da mayar da kallon ta gare shi tunda kika dawo na ga gaba ɗaya kin canza kin zama so silent dan Allah me ke damun ki murmushi ta masa ce, wallahi su abu ne suka sa ni gaba akan me ya tambaye ta idan kanta magana aure mana to ke ba ki son auren ne koya so nake sa dan kara min lokaci shiru yayi na dan wani lokaci kafin ya ce gaskiya ne ma na ji suna yawan yin magana wai daga ne sai ke kaɗai muka rage ba su auren da mu ba idan suka gaji za su dan mataki a kanmu wata irin mugo faduwa gaban ta yi a tsoron ta ce wani irin mataki za su ɗauka wallahi ban sani ba cikin sanyi ta ce ba dai hada mu aure za su ba ko murmushin bakin ciki ya ce no ani ina da wacce nake so saboda ke nake gabatar da ita gaban su dan na san da zaran na fito da wacce nake so sai bozanki numfashi ta fitar da karfi kana ta ce fuska ta ce dan Allah ka ba su hakuri ka ce su dan ƙara daga mana kafa na ce magana mu ta fito daga fadin abu ta zauna kusa da su tana murmushi ta ce mai ake shiryawa ne murmushi arabe ya ce kan magana aure ne da abba suka matsa mana mamata ta tsaye baki tare da cewa hmm ko dai kuka sani Dama ma daidaita kanku ku kai da ya fiye muku sauki ido sana ta zaro ta ce da za mu daidaita ɗin mamu ban sani ba tunda ku rasa matsaya daga ke harshe ai gara ku rufa kan kwasiri mamu ce maganar idan ta kan harib wanda shi kuma idan sai na kansana ni dai Allah ma mu ki bar ma wannan magana please ki roƙan mana su abu su ƙara mana lokaci dan Allah kun fi kusa ku je da kanku ku tambaye shi amma ni ba ruwa na bari na je na dawo Arabiya faɗa yana miƙewa da sauri sana ta ce yana zaka kina son wani abu ne ya tambaye ta cikin sanyi a ah, please gobe ka kai ni gidan kulut Allah ya kai mu ya ce na fita cike da tsantsar tausayawa mamu ta baya su da kallo sana ta kalli mamu ta ce me cikin nutsuwa mamu ta mai da idan ta kansa na kana ta ce wai ke don banki baki da hankali da lura ne cikin shagwaba ta turo baki haɗi da cewa me kuma nayi wai kina nan baki san arbe na san ki bane harazane ta zaro ido kamar za su faɗo ƙasa ta ce so baki kika ce mamu eh ko so kike ki ce mu miki taɓa lura da zallan muguwar soyayyar da yake miki tun kina yarinya bane cikin sanyin jiki da murya sana ta ce wallahi ma mu ban taɓa sani ba amma ke ku an yi ki da ke ku daga yanayin kallon da yake miki da wasu abubuwan ai ya ci a cikin fahimta wallahi ma ban taɓa kawo hakan arena ba bakin kofar da ya fita ta da kallo cike da sai ba kamar shi take gani tace ya ya arab daga haka wata kare magana ba mama ta ce saboda ke ki fito da matar da zai aure har yanzu <laughs> ta ce haƙi da mikewa ta shige bedroom ɗin ta tarfe koba saman bai ta faɗa haɗi da sakin kuka saboda mugun tausayin arab da take ji don ita ma ta san zafin so da ɗacin rabuwa da masoyi bayan kwana biyu abba da didi suka turo a kira musu arab da sana sana na kwanci saman bed ta faɗa duniya tunani Mama ta shigo ta sanar mata kiran da abu yake mata cikin faduwa gaba ta mike ta nufi fadinsa a gefe ta iske a rib durkushe kamar mai neman gafara kusa da shi ta zai ta zauna tana nanikewa bayansa abu ya kalle zai ce harib bari na fara ta kanka saboda kai ne babba kuma namiji kan sai ƙara dukarwa cikin girmama abu ya ce da farko dai ka san shekarunka sun isa kai aure ko ma na ce ka wuce dan cikin yan uwanka babu wanda ya kai shekarunka yanzu bai aure ba baka bukatar komai kama daga gida aiki mota kuɗi da Allah ya rufa maka asiri a kansu na haka na baka nan da sati biyu ka fito da mata aure cikin girmamawa ce insha Allah zan fito da ita kana mai da kallonsa ga sana'a yace a matsayinki na 'yamati? na yi miki duk wani abu da zan miki na yi miki adalci kin gama ga ki. na fita haƙƙinki na baki duk wata damaki yar uwarki yanzu ta kusa foyar da aure dan haka daga ke har shi na baku ku 2 weeks ku fito da wanda kuke so in ba haka ba mu za mu san yadda za mu yi akan ku insha Allah abba zamu yi yadda kuke son ku tashi ku je didi ya ba su amsa jikinta na kyarma ta meke suka fita jikinta na rawa ta ce ya bari na ɗauko hijab ina ka kai ni gidan kulutu oke ce ba tare da ya kalle ta ba ya fita ba gidan tun kafin ya ƙara sayan fakin ta buɗe motar ta fito cikin zafare ta nufi cikin gidan a falo ta iske ta zaune tana ba sultan nono tana ganin ta ta saurin miƙewa fuskar ta ɗauke da murmushi sannan zuwa mai sana da dakata ba abin da ya kawo ni kenan ba takarda ta na zo karɓa don abu sati biyu kawai ya bani na fito da miji ido kulo ta zaro haɗi da cewa what sati biyu eh kin din san kuma ba aure akan aure ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya za mu yanzu me ya mafita ni ma abin da ya kawo ni gare ki kenan kulut karki jefa mu a wuta ki sanya ma halaka na roƙe ki da girman Allah sa sa shi suke dan Allah bari ya dawo ya tafiya baya nan kuma akalla zai 2 weeks din shi ma idan ya dawo sai a yi ta kare kawai ya so sai sake ki idan aka tashi sa bikin ki sai a sa formal kin ga zuwa lokacin kin yi idda Hanash shi ne ya tafiya bayan muna shigowa shi kuma yana wuta din yanzu ai tafiyar kullu ta faɗa cikin rashin gaskiya da kama kame kullu kenan ni dai Allah ya sani alheri ne muke amma zaki iya saka min da duk abin da kika niyya ta faɗa haɗi da ficewa sai ta iske harbi na jiranta tunda mata ce mu jira ta ba daɗewa za ta yi ba ta shiga ya mai ta gida to bayan sati biyu sosai sana ta yi muguwar shiga matsanancin damuwa hankalin ta yi mugun tashi don so uku abu yana jaddada mata idan sati biyu ta cika ya san me zai ta san kuma yana iya haɗa su aure da arif ita ba wai auren take ki ba ta shi hankalinta ɗaya a yi mata aure akan aure tana zauna a falo ta rabka uban tagumi arif ya shigo A tare da ya kalle ta bai ciki zo a tsorace ta ce zuwa sa'abu lafiya dai ko ya arif ke mai kin san maganar mun shiga uku ya arif a kin shiga uku ne dan ni kan yau zan gabatar musu da wacce nake so ya arif ya faka ce eh dama ke ne wa kara su yanzu na gaji ni ma ina bukata auren cikin tashin hankali ta ce don Allah ya kai hakuri ka raba mun asiri ka bani last chance daga wannan karin kenan, kin tabbata next time za ki gabatar musu da wanda kike son da sauri ce iya arbi insha Allah kuke to mu je mu je tana boya bayan sa suka shiga falon didi ce ina sanar dan matsa a ya ce ga ta nan cikin nutsuwa suka zauna tare da gaida su suka amsa abba ce na alƙawarin mu da ku Kan sai dan shafa kana ya ce. dama haka dakata ban san raina hankali na ce ya maganan ka ni amsa kai ba bana son noke noke kansa ƙasa yace zan kawo oh abu yace na girgiza kansa kana mai da kallonsa ga sana yace fa cikin murya kuka ta ce ku yi hakuri dan Allah keep quiet amma you are mate da kuke neman raina mun wayo suna kokarin yin magana abu yace to ku tsaya ku ji na ba ku duk wata dama da zan ba ku ku buɗe kunnuwanku ku saurari abin da zan faɗa muku yau wace rana shiru suka yi kansa a duke cikin faɗa abu ya daka masu tsawa ya ce ba tambayar ku nake ba bakinsa na rawa suka ce juma'a wallahi wallahi wallahi na rantse da girman Allah rana ita yau zan ɗaura muku aure ko kun kawo ko ba ku kawo cikin tashin hankali sana ta ɗago ta ce abu eh ɗan ku tashi ku bani wani da sauri ta miƙe jikinta na rawa ta yi harabar gidan ko ta kan arib ta bu ba da sauri ya bayan ta yana kiran sunanta baya ta dawo ta warce kit motarsa da ke hannunsa ta buɗe motar ta shiga ta fige ta da mugun gudu bayan mota ya bi da kallo da ganin yadda ta fige motar ya san ta kware sosai a drive dama sana ta iya motawa ya koya mata ya tambayi kansa cikin ransa yana addu'ar Allah ya kai ta lafiya bata iske kulut a falo ba don haka ta danna kai bedroom ɗin ta kai tsaye yadda kulut ta ganta a ruɗe sa ta mikewa da sauri ta ce me ke faruwa mai sana cikin matsanancin kuka sana ta ce kulut abu ya rantse ko na kawo mijin ko ban kawo ba ranar friday zai ɗaura min aure cikin tension kulut ta ce wai yau next friday mai zuwa cikin matsanancin kuka sana ta durƙusa ƙasa gaban kulut ta ce don girma allah ki taimake ni kar ki kai na wuta kin san mace ba ta auren maza biyu a lokaci guda Kullum alheri ne miki karki saka min shari ki dubo soyayyar da ke tsakanin mu da zumuncin da ke tsakanin ahlin dan Allah karki ban kunya ki taimaki rayuwata ki sa hanashi suke ni ne aure dan Allah ta faɗa cikin kuka cikin tsantsan tausayawa kullum ta sanya hannu ta ɗago sana ita ma tana kuka ta ce har abada ba zan taɓa sakin hannunki ba insha Allah yau zan kawo miki takardar ki dan Allah ku ki taimake ni ki rufa min asiri kar mu kai kan mota please abu ya rantse sai mun aure kar ki da amma sana ta faɗa tana goge mata waye aje zuciya ta sauke dan ta hango tausayawa cikin kwaya idan kulut kana su kai sallama ta koma gida tana koma gida ta faɗa bedroom ɗinta tana ɗan jin sunyi cikin ranta dan ta tabbatar kulut ba za ta taba juya mata baya ba tana haka habbaci mai nauyi kwashe ta bayan kwanaki biyar ya tashin hankali da masifa sana ta shige shi dan kwata-kwata kulut ta daina ɗaukar wayarta wani lokacin ma idan ta kira ta rejectin take so sai sana ta yi muguwar rama ta kashe kallo ɗaya za ka yi mata kasan tana cikin matsanancin damuwa da tashin hankali ko bacci ba ta iya yi rabanta da abinci har ta manta kullun cikin kuka take tana kwanta cikin bedroom ɗinta mu ta shigo ta ce zo inji abu ta faɗa haƙi da ficewa zaune ta cike abu da hari ba falon abu ya kalle ta ce to lokacin da na ɗebo muku ya kusa dan jibi ne kuma kun san na rantse har yanzu kuma kuna da sauran kwana biyu dan babu makawa bane ne ranar ɗaurin auren ku ganin babu sarki sai Allah ba ta da mafita ko madogara da ta wuce ta faɗa musu gaskiya kawai duk abin da ma zai faru ya faru hakan ya faɗa mata aure a kan aure matsanancin kuka sana ta sa haɗi da rungume kafafun abu ta abu yayi kana ya kalli mama da arif ce ke me haka take rike fitaccen kuka ta ce abu ne muku laifi don Allah ku yafe mu na san saboda haƙƙin ku ne yasa ku lutte mun haka saboda haƙƙin ku taɓa ta na na zauna lafiya har na gama da rayuwa da duniya lafiya cikin tashin hankali da rashin fahimta abbeti me kike faɗa haka sana maganar magana bakin sanara yi Abba ne muku babban laifi dan Allah ku yafe mu mama ido ta kafe ta da shi tana kallanta ba ta ko bilinki ta na faduwa abu a haɗa family meet yanzu kowa da kowa har da familin su hanashi da shi kansa hanashi a tsorata Abba ya ce me ke faruwa abu faɗar babu su aikin banza ne dole sai da su babu yadda abu bai yi akan ta fara sanar da su ba amma take kasancewar da safe ne around 11 ya shi kiran Anash ya ce zo da kulot jaddada mimi lafiya abu ko dai ku zo yanzu kawai hankalinsa ta ya fita daga ofis ya biya gida ya sanar musu abin da ke faruwa ba maso jadda da mimi suka shirya suka fita kana ya biya ya ɗauki kulot halacin gidan an haka babban falo kowa da kowa su aike jira suka hana shi na karasuwa gidan kulutte murmushi don ta gane abin da ke faruwa hana shi ciro waya kira abu ya sanar da shi sun karaso abu ya ce su karaso babban falo bayan kowa ya zauna abu ya kalli sana ya ce muna jinki kin ce za ki faɗa amma sai a gaban kowa tana kuka ta ɗauko kai ta kalli kulut ta ce am so sorry my kulut ba ni da yadda zan yi ne shi yasa zan faɗa dan aure akan aure haramu. cikin rashin fahimta abba ya ce wake da auren sana ta ce ni abu cikin tashin hankali abu ya ce aure kuma kamar yaya waye mijin shi ta ba da amsa a fargice kowa ya kalli sana shi ko shi ni yaya da sauri ya ce what aure kuma iya shi ne matar ka ce halak malak kana ta shiga ba su labarin abin da ya faru tun daga farkon zuwa ƙarshe gaba ɗaya shiru kowa ya yi aka yi jugon-jugon babu wanda ya koda kwaran motsi sai can didi ya soke a jin zuciya ya kalli kula da ciki haka aka yi. mahaukacin kuka kula ta sa haƙi da ɗora hannun ka wayo na shiga uku sana yanzu ni zaki wa sharri da ƙage wallahi tallahi na rantse da girman Allah ban san wannan magana ba ban ma taɓa jinta ba ya ma za a ce babu ya shiga cikin wannan shirman A mai hankalin da ya ji wannan ya san magana banza ce cike da tsantsan mamaki sana ta kalli kullu ta ce michael yi wallahi ban san wannan magana ba ban kuma taba jin koda makamancin ta ba cikin kidma sana kullu to da irin tsantsan kallo wannan ya kai na na kasa gane manufarsa da ma'anarsa gaba ɗaya jinta da ta suka ɗauki ta daina ganin komai sai duhu ta kuma daina jin komai sai shuhu komai na yatsa ya tsaya cak ya daina aiki kwakwalwarta ta yi hokin ta daina fahimta da gane komai cikin matsanancin kuka kullu ta ce wallahi Allah ban san wannan magana ba ya ma za a hakan ta faru sai ka ce a cikin katonsu sai dai kawai idan hana shi take so ta fito ta faɗa ni kuma zan yarje masa aurenta gaba ɗaya falon akan shiru sai sautin kukan da kulut ke ido sana ta zuba kulut tana ji tana cewa wallahi dama tun da sana ta dawo daga bautar ƙasa na fahimta akwai matsala Dan gaba ɗaya ta canja. hakan ya sa har na fara zargin ko dai ta samu matsala hauka ne ko kuma ta fara shaye-shaye ne kowa ya tsaye tana sauraron yadda kulub ke kuka da rantsarance, hannu abu ya ɗaga mata haɗi da cewa ya isa kana ya mayar da sa da sana da ke kamar mutum mutumi da ido kawai take bin kowa da ke cikin falon ba tare da tana fahimtar abin da ke faruwa ba abu ya kira sunanta sana bata san ma yana yi ba balle ta abokanta. kanta kin ji abin da ta faɗa shiru ta masa abba ya ce ke da ke magana wace magana ba balle ta kalle shi a fusace abba ya ce wai ba ki ji na ne still dai shirin ta kuma yi masa a fusace jiya da dalla mata marika kyawawa guda biyu cikin masifa ce ba ki ji ana miki magana ne ko wani sabon iskanci da rainin hankali ne haka hannu daidai ya daga masa tare da cewa ya isa kana mai da kallonsa ga sana da lokacin Bata dawo cikin hayyacinta ba yace ce sana ki magana dan Allah kima yadda ta yi wa abu shi ma haka ta masa ya kuma cewa Dan Allah mai gaske wannan amar shiru dai ta kuma yi ba ta ko ba sana baki ne miki magana ne shirin ne dai kuma biyo baya saboda komai na ta ya kasance a tsayatar ganin sana ba ta yi magana ko ta kawo hujjar da za ta kare kanta ba yasa gaba su suka yadda kulut ke da gaskiya halance kaɗai ta kasa yadda da gaskiyar kulut ta ce ta fi yadda da sana fiye da kulut a fusace cikin faɗa da masifa abu ya miƙe tsaye kallon sana ya ce so kike ki raba zamancin da ke tsakanin ahalinmu so kike ki zama sanadiyar wargajewar iyayenmu wanda mu mata muka taso muka gansu so kike ki tarwatsa mu yanzu sana duk irin yadda da ne da ke amma da haka za ki saka mu a yan shekarun ki har kin san ki shirya wannan ki tumarmar kin ban kunya sana kin sani ke da guyoyi na duk sun sanyi a kanki kin sa na jin kunyar dangi da 'yan kwana. to bari ki idan ma dan baki san aure kika shirya wannan ki tumarmar tugo wallahi wallahi Allah yau baki kwana sai da aure bisa kanki yau da auren wani zaki kwana kina matsayin matarsa kana mayar da kallonsa ga Arabiya na huce ce da ka fito da wacce za ka aure ko kansa ƙasa dai shi ma har ga Allah ya fi yadda da sana kan kullum saboda duk ranar da iyayensu suka yi musu magana su fito da masoyansu da ta fito gidan kula take tafiya muryar sana rawa ce abu ku dai tsaya yi bincike a tabbatar da gaskiya al'amarin nan a fusace abu ya ce kai ni za a koya abin da ya kamata ne a abu kawai dai yana ga ya kamata a bincike ne abu komai a hankali kar a yanke hukunci cikin fushi shine na ce abin da ya kamata za ku koya min a ayyace cike da girmama abu ya ce wato so kake a barta ta tayi abin da take so kuma ta yi abin da ta ga dama ko a ya kuma cewa kallon sa abu yayi from head to leg yace kai da ka ma ko dai bakin ku ɗaya tare kuka shirya komai ne dan na lura kai ma ba auren kake so ba da sauri ya kuma cewa a'a abu ya ce tambayar ka ne kana da wacce kake so kuma za ka aura ko kuwa bakinsa na rawa ya ce dama dama so na kenan dama dama me ok fanan gud abu ya zo da sauki didi ce hamras ya kira shi da ainihin sunansa hakan ya sa abu juya ya kalle shi didi ce please ka sassauta zuciyarka ka nutso ka kuma kwantar da hankalinka ka bari mai bincike kafin mu zartar da hukunci ido abu ya kura masa ya rasa abin yi saboda da a ce ba sana ba ce sai ya masa magana juyawa yayi yana niyyar fita ba tare da ya ce masa komai ba abu na kokarin fita halanta ce dan Allah abu dan da ka tattukuna saboda wallahi suna bata cikin hayaci da nutsuwarta idan ka lura wa harara zai da watsa mata wacce ta sa ta sunkuya da kanta kasa wallahi sun matallahi yau zan aure da ita ga duk wanda ya samu jinta ne da iskanci take ji kwanakin ma da na bata na janye su a yau yau dinnan zan aure mata aure Hamras danish mahaifin didi ya kira sunansa da wannan ka zauna ya faɗa cikin dattako ba mu ya koma ya zauna inda yake tun farko danish na kokarin yin magana ga yas mahaifin abu ya kalli mutanen da ke falin ya ce a wanda hamra su tsaya amma sauran gaba ɗayan ku fita a hankali halanta tashi cikin sanyin jiki ta kama sana wacce ke bin gaba ɗayansu da ido ba tare ta san ko me ke faruwa ba da suka miƙe suka fita amma banda arif rawan ya kalle shi yace ce kai kuma zama me kake cikin girmamawa ce da maganar da zan yi da ku ne nima bai ta halanta kai ta ta zaunar da ita tare da zama kusa da ita ta ce na san yanzu ko ne miki magana ba lallai ki fahimci abin da nake cewa ba amma ki huta zan dawo mai magana kin ji ko ba tare ta ce mata komai ba ta bi ta da ido har ta fita bullet da ke laɓe ta saurin shigo. tare da danna kofar kana ta tako zuwa gabansa fuskar ta dauke da shi'umin murmushi tana taunar cinkam kas kas kas sai ta gabanta tana kallon ta tawal tana murmushi hankali ta sa hannu ta dan babbaga kubatun sana game da sunko da fuskar ta sai tun fuskar ta tana kiran sunanta ganin kwata-kwata bata cikin hankalinta ya sa kullu takawa ga fridge ta bude ta dauko robar ruwan sanyi murfin ta balle haɗi da tsayawa ƙerere a gabansa na ta ɗaga robar ruwan ta shiga tsayayawa a tsakiyar kansa na cike da zallan mugunta waltana murmushi a razanarsa sana ta sauke nan nauyin ajiyar zuciya tare da fashewa da rikirkitaccen kuka wallahi abu da auren hana shi a kaina don allah kar kai mun aure cikin aure please my pilot ki musu bayani baya kullum ta ɗan jira haƙi da harɗe hannun ta girbe ta zura hannu ɗaya ta rike haɓata tana kallon sana haɗi ɗiɗin sauti da harshenta kana ta ce babu mai jin ki balle gazga take jin murya ta yasa ta miƙewa su kwane haɗi da miƙa hannu da niyar rike kulut da sauri kulut ta ja ba tare da cewa don't dare touch me don't ever a matuƙar rudiya sana ta kuma nufarta tana kuka ta ce please my kulut help me kar mu shiga wuta ba ji abin da ce miki ba kenan Kulu ta faɗa tana kuma ja baya. In taimake ki in yi miki mai sana. Do you think I love you? Idan sana waje ta ce what do you mean? I mean what you think and what you hear. Kulu ta ce tana kallon sana. Marin kanta ta shiga tana cewa this is not my real beloved Kulut. This is not you Kulut. Some bad evil enter you. Wallahi ba ke bace dan na san ba ki taɓa yi min haka Kulut. Murmushi Kulut ta yi game da cewa ba ki da wayo yarinya kin tafka babban kuskure kin yi saki kina tunanin zan zaɓi na ji kunyar duniya ne ko a hauka irin naki kina zaton zan yi ganganci ne ya saki rasa sultan da nashi wallahi zan iya yin komai a kansu sana ke ciki ka jefa rayuwa ta cikin kunci da masifa and you think I was still love you kanta ta shiga girgizawa tana ta baya game da cewa no no this is not my lovely clothes she have mass and beautiful wallahi an canja min ke clothes wannan ba ke bace an canja ki ko kuma na tabbata akwai wani abin a ƙasa murmushi kulutai tare da rausa ta ce makaho ba shi da ido amma idan ka kira shi da ainihin sunansa na makaho ba zai ji daɗi ba mugu idan ya cika mugu baya fito da siffarsa ta asali A rata mutanen kirki yake yi don ya amfana da ita a zahiri kimfin magana faɗa da rashin hakuri amma a baɗi ne ce asalin shedaniyar kuma muguwar sai kina da zuciya yafiya da saurin mantishar amma da zafin zuciyar da kike da ita na fi ki zafin zuciya sana da ni ba na yafiya ba na saurin mantishar amma ina da saurin manta alheri cikin matsanancin kuka sana ta ce wai wai kulut mene muke to nan zamu dakata da wannan labari na littafin na rashin sani wanda hawa yau su majida ta wallafa kuma al'ajabi tv ta dauki nauyinsa ni kuma muhammad umar kai gama da na karanto muku nake muku sallama a tara ashiri na gaba inda za mu dora ku huta lafiya